Kin cike kirin yayi zaki da yawa ko? Kaman Wa a ci yaran mutane da dama sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan al'amari yayin da wasu suke ganin cewa ai jaruma mare ba ta san ma ana ɗaukar wannan bidiyo ba a saboda haka laifin na mai ɗaukar ne da kuma wanda suka saki bidiyon ko menene manufarsu akan hakan allah ne kaɗai masani a gefe guda kuma wasu gani suke ba ma jarumar bace a jikin wannan bidiyo yayin da waɗansu kuma ke ganin sakaci ne na jaruma mare mai haya da har aka yi mata wannan bidiyo a cikin irin wannan yanayi ba tare ma da ta sani ba to allah ya kyauta ku danna alamar subscribing domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci